A cewar wani mazauni yankin da ya nemi a sakaye sunansa saboda dalilan tsaro, maharan sun so kai harin ne tare da satar shanu tun a ranar Lahadi, lamarin da ya juye zuwa harbe-harbe da kisan jama'ar ƙauyuka uku na gangare da gangama da kuma unguwar dauda duk a cikin ƙaramar hukumar mulki ta tsafe. Ɓarayi ne suka saci shanu nan gangare, da aka ji su daji aka kwato shanun har aka ba wani kashi, sai aka kyale suka tafi To suka tafi shine sai suka dawo wansa haki. suka dawo suka tadda wani mutum ya nan ba aiki bakin gona sun uku to biyu suka ruka suka rike guda suka harbi. aka zo aka gaya ma jama'a aka ce to a biyu suna cikin cikin daji sai suka shiga garin gurbi aka shiga ba a gansu ba to ashe da suka shiga shiryawa suka yi suka kira waya sauran barayi suka taho sai aka biyo ta bayan mutane aka zo aka rike su bakin garin gurbi aka kama harbi to mutane sun gudu sun dawo gangama bayan sun dawo gangama kuma ana ta ɗauko gawawakin da suka kashe kuma sai ga sai ga bayan nan sun ƙara babura da yawa kuma sun shigo garin gangama suna sunan suka ta samun mutane duk wanda suka samu su halbe wani su sari wani su halbe akalla da yana ganin mutum ishirin da kuɗi ne kashe suka je gangare suka kore shanu suka ne musu shaguna suka kashe mutum biyu can gangare to sai dai da na tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara a kan lamarin ya ce a lokacin ne ya ma jin labarin don haka yana buƙatar lokaci domin ya nemi ƙarin bayani amma kuma daga baya na yi ta kiran wayar sa ba amsa tun da ƙarfe biyu muke kira karamar hukumar mu muna neman cewa mai bamu gudun moshi sai ce mana ga yanan ya turo muka yi ta diban hanya muka yi ta diban hanya muka ƙara kiran shi sai ce mana ai tunda ya turo su tunda ba jirgin sama gare shi ba ya dan ma kama fada to muna nan ba mu dai gaji an tsaro ba har karye goma na dare wasu rahotanni sun ce daga bisani yan sanda sun isa kusa da garuruwan da misalin karfe goma na daren lahadi to amma ba su iya karasawa ba har sai da safiyar litinin inda kuma suka bar wajen jim kaɗan bayan kammala jana'izar gawarwakin da aka sami kwashewa wa'annan makwabtanmu na gurbi wa'anda nan suke ba barayin na mahauka nan garin suke rayuwarsu da su suka ta zuwa muna ganin su wa'anda muka sani ne suka zo aka ɗauka ɗaukar buhun nan muna da da buhun nan taki ana kaiwa cikin garin guri suna ajiyewa. Barayin nan mutane ne wa'anda akwai wa'anda muka sani daga ciki mun san uwayensu su mun san gidansu amma yanzu ba ka da ikon yin wata magana saboda dai in kai wata magana za su iya zuwa su kashe ka. Ko a 'yan kwanakin baya dai gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya ambato wannan matsalar da cewa ita ce babban kalubalen da ke yin tarnaki ga yaƙi da 'yan bindiga a jihar rahotanni sun bayyana cewa tuni da mutanen garuruwan uku suka yi ƙaura daga gidajensu domin neman mafaka biyu bayan wannan harin da aka kwashe tsawon kwanaki biyu ana yi yayin da kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton ana jin harbe-harben 'yan bindigar a yankin. A halin yanzu ne ina jin da sunan suna harbe-harbe suna mana barazana na arewa da gari. Muna kira dan Allah ka taimaka mu ka kai kukan mu ga shugaban kasa dan Allah ka taimaka mu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. <laughs> Maganta